أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 bayan mun isar da godiya zuwa ga sarki ɗaya wanda godiya ce cinta zuwa gare sa mai komai mai kowa waye gagar misali muna salati mai ɗimbin yawa zuwa ga fiyayyen halitta annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a bisa gare sa da alayen gidansa da suhabansa da dukan waɗanda suka bi guragunsa har zuwa ranar tashin kiyama baya haka muna muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To jama'a barkanmu da yau juma'a barkanmu da rana mai albarka juma'a ta je ta kewayo Allah ya bar mu cikin harukan rayayyu to Allah mun roke ka ka sa rayuwar ta zamo mana alheri ta zamo mana amfani in kuma lokacin mu ta kai ya Allah ka kashe mu kana mai yadda da mu Allah ka kashe mu lokacin da kai hushi da mu wanda kuma ka karbi rayukansu ya Allah muna roƙonka kai musu jin kai Allah ka yi musu rahama ka kyautata makomansu to jama'a bayan haka muka ce yau karatunmu za mu yi wani karatu ne ɗan gajere kuma wadda take koyatar da gangan kai da kanka ya ku bayin Allah so tari muka manta da abin da ke faruwa a rayuwarmu na duniya na yau sannan muka manta kuma da koyarwan da manzon Allah sira da aminci tabbata a bisa gare sa yi mana jama'a mu duba yau gari duka ya ɗauki cuta cuta cuta kowa na ciwo mu ajiye batun ciwon da ya zo na zamani batun corona mu ajiye shi kowa na ciwo amma ba corona ba ne ka je hospital ya cika gidan bakin magani ya cika drugstore layi me yasa me ya kawo haka mun bar karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam kazalikan ko duk wanda ya bar karantarwan annabi kamar ya bar koyarwan Allah ya bar koyarwan manzo ba a ce ba ciwo ba akwai yamin jiki akwai gajiya akwai ciwon kai akwai ciwon wane ne saboda shi annabin Allah ya ba mu magani ya ce mu kamu da wannan magani izan mun kamu muna yin sa ya yi wuya wani cuta balle na iskan zamani da ya zo ya samu mutum rayuwar ga ka ɗauki kama ba komai wallahi ba wani abu hey jama'a akwai wani abu abinda manzon Allah ya ce ya ce al'ainu Hakun ya ce mait a gaskiya ne sihiri gaskiya ne ya za ka yi ka yi gaddaman wannan abin ya za ka yi ka ce ba shi ya za ka yi ka karyatar ba a ce kuma ka shiga inda bai dace ba ka nemi tsarin shi a'a bawan Allah kama kuminka ka daure sannan ka ce tawakkal alallah kulle kofanka sannan ka ce tawakkal alallah kaka sake kofan ka sagaga ka kwanta ka ce tawakkala alallah barawa ya shigo ya kwashe ma kaya ina jawo hankalinmu yau duniyan gada muka shiga mutane sun zama wasu abubuwa hasada hasada ya bar mutane wasu sun shiga cikin halin da bai dace mutum ya shiga ba ba mu musulmai ba ba arnan ba kaga an kashe yaro kaga an sata mutum an yanka mamman shi an yanka kan shi an cire kazan shi in namiji ne a cire al'auran shi ga duka annabi ya ba mu magane shi sallallahu alaihi wasallam shede dai in baka so kai ba shi yasa jama'a ina jawo hankalinmu da mu kama koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da mu daga barin wasu cutuka da yawa ya kiyaye mu daga barin abubuwa da yawa sannan in mutum na dakon kama da waɗannan abubuwa to kai ka saya kan koyarwan Allah da na annabi to wallahi mai shi dai kare abin ya ci kanshi domin Qur'ani magani ne Qur'ani waraka ne Qur'ani jinya ne farko a same ka mai karanta qur'ani a same ka mai yawan karanta Kur'ani, in kana yawan karanta qur'ani cuta ba zai iya ka ba hasada mai hasada ba zai iya ka ba makircin makiri ba zai iya ka ba sharrin mai sharrin ba zai iya ka ba amma hakika sake kanki baki karanta ba baki alaka da ba baki sauraron Kur'ani, ke dai ga nan ne kina yawo ke dai kin sadakar da lamarinki ki ne ba a jama'a ba yin haka nan mu kiyaye kawunan mu saboda yau wallahi duniya ga da muke ciki ɗauki tsohon rigan ki ki pressing shi ki bashi pressing ayon ki sa ki fita yanzu an fara magana eh wato ita ma yanzu fa ta samu kudi fa wallahi balle irin uban ga ya zo in kina kirawa kina shiga to tana da private yanzu yanzu ga an kai ki barzau jama'a gaskiya ne akwai shi abin da annabi ya ce akwai kai kai gaddaman shi an samu wani bawan Allah lokacin rasul sallallahu alaihi wasallam yana kusfa yana wanka a lokacin kusfan sunan ba irin namu gaba ne shi kana kusfa rabin kafa bisan kangana sho ta waje shi wani bawan Allah zai wuce shi ce kai mutumin ga kyakkyawa ne to bai fito kusfan nan ba shi da aka fito da shi ya yanke ciki ya faɗi Yi ya fito gusfa ya fito gusfa karshe a zo a leka gashi kwance ya fadi sharkab ba sa abin da ya same shi ba da aka ɗauke shi shi zauren annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je zauren annabi muhammad manzon allah ya ce a je gidan wane a je a kirawo shi da aka ce gidan aka kira shi ya zo shi ya ce je ka ɗarwaye jikinka ka kawo ruwan ya shiga je ɗarwaye jikin shi ya kawo ruwan shi ya ce a zuba mai da aka wasa ma shi wanga bawan Allah ruwa nan da nan shi ya farfado yau in irin shi ya same ki ina annabi da ya gano wanda ya miki ba mugu ya mai bau bakin shi nan kofi ne kofin baki na ciki mutane nawa ke ciwo su ta hospital a ce ba ga ciwo ba mutane nawa suka mutu da ciwo aka ce an yi yawo ba ga ciwo ba yar uwa kina jira she ya iske ki tuku ki fara yawo kina sai da kayan kwabanki tashi ki saya ki kama kanki tashi ki saya ki ko ki karantar ki koyi koyarwar manzon Allah tashi ki saya ki nemi me annabi ya bamu mu protect kanmu da shi abin nan shine azkar sabah wal masa kariyan duka kenan azkaru sabah wal masa yi kokari ki tashi ajiya kaki te makaranta don ki karatu ki sauki. nemi kaɗan da zaki amfanu da shi wanda zaki saya zai ƙur'ani zai miki shaida gaban Allah nemi na ƙur'anin nan kaɗan ko da fatiya zuwa sabbi ko eh, fatiya zuwa eh, nas zuwa sabbi ko nas zuwa amma ko suratin nabai ya ishe ki kin samu qur'ani kadan kin samu abin alfari kin samu abin da zaki yi alfari ranar kiyama kin samu abin da zaki yi takama da shi ranar tashin kiyama don qur'ani ya ceci wanda ke karanta shi ranar tashin kiyama Ranan da ba ceto shi na Allah ranar da ba inuwa shi na Allah qur'ani ya yi ceto to wannan aje shi gefe sheki nemi na duniya kuma me Allah ya ce mana Allah ya ce mana ba da uzu billahi mina shaitanu rajim rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar nemi kyakkyawan duniya ki nemi kyakkyawan lahira ki nemi tsari daga barin wuta ba shi ke gwada kin zo duniya ki sake kanki ki ce wallahi akwai Allah a'a akwai Allah Allah bai saukowa sakasa ya zo ya kama ki ya kiyaye ki mujizan Allah shine Qur'ani da addu'o'in da annabi ya bayar to in kin fadu wan kin yi daidai amma ba koyarwa ba karatu ba hadisai ba eh, addu'o'i ki sake kanki haka kina wa wallahi akwai Allah mayan unguwanku ta kama ki mai hasada unguwanku ya shige ki mai bakin eh, abin ga mai kofin ido ya same ki mai kofin baki ya same ki shi yasa yau karatunmu za mu karantar da juna abinda ya kamata bawa in ya tashi da safe ya karanta da in ya tashi marance ya karanta wannan shine karatunmu farko maganganun da na yi ina jan hankalinmu ne don mu san akwai abinda annabi ya bamu sallallahu alaihi wasallam Kana son bawa duka in ka tashi kai sallan asuba ka kare bayan ka kare sallolinka na asuba abin da zai biyo bayan sallanka shine ka karanta azkyaru sabah wal masa azkyaru sabah wal masa zaka karanta shi ne da safe sannan ka karanta shi kuma wani lokaci da marance bayan sallan la'asar ana karanta shi ne sau biyu rana ɗaya wannan azkar ya yi wuya ki karanta shi wani musiba wani hasada wani mai yawo gidan boka wani mai yawo gidan turu wani makira wani mai kulle-kulle ta same ki karya ne kin mata yawa domin sunan nakin da kike kiran nan kin fi karfinta abubuwan da kika dogara kan shi nan kin fi karfinta ta haka bayin Allah za mu fara gwada shi yadda ya zo yadda malumma suka shirya mana farko kin ya uzu billahi mina shaitanin rajim ko a uzu billahi eh, na alim minash shaitanin rajim shake kawo Allahu la ilaha illa huwal hayyul wannan na karanta ku jiwa ko wasu dai ban ban karantawa balle saboda ina so in ba ku addu'o'in duka a'udhu billahi minash shaitanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم wala yuhituna bi min ilmihi wala ga yawanci na cewa wala yahutuna so wa kina jin ana faɗi haka wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wala ya'uduhu nan ne ya fata wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyun azim wanga ayatul kursi kurun in zan yi bayanin shi gari ya waye muna dukkan wanda ke karanta ayatul kursi shetan yayi kadan yayi nisa ya shiga jikin shi sannan wanga ayatul kursi in kika karanta shi dare kika kwanta Allah na protect the whole gidanku duka daga barin shigowar shetan rashin ba karanta shi aljannai suka mana yawa rashin ba karanta shi miyagu suka yi mana yawa sannan in karanta kana karanta ayatul kursiyu Allah na bar ya shigo jikinka ne yayi yawo cikin jininka shetan bai shiga sannan yana baka wadatan zuci sannan yana barka zamo mai wadatan zuci yana barka zamo mai hakuri yana barka zamo adili yana barka zamo mutumin kirki yana kusantan ka zuwa ga Allah domin aya ne da shetan ke gudun shi domin in baka karanta ayatul kursi har shetan ya shiga jinin ka ire-iren waɗannan mutane ne Izan musiba ya same su ban bari na je bincike na je nemi wanga abu ba daga Allah bane mutum ne to rashin ba karanta ayatul kursi kuma ko ana karantawa ba imani da shi ba amma haka yadda da shi wallahi yana gudu cikin jininka ne shetan bai iyaka bayan shi ka kawo kullu huwallahu ahad shi ake ce suratul ikhlas bayan shi ka kawo kul a'udhu bi rabbil falak bayan shi ka kawo kul a'udhu bi rabbin nas wannan zaka karanta ɗaya waɗanga surorin ga zaka karanta uku uku to bayan ka samu uku yanzu zaka zo she ka fara da me asbahna wa asbahal mulku lillahi la ilaha wa wadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gari ya waye kayi sallah kayi addu'a ka kare ku duba abin da ya biyo bakinka she ka ce rabbi as'aluka haira ma fi al yau sannan kuma ka nemi sharrin daga eh, ka nemi tsari daga sharrin da ke cikin wanga rana sannan ka kawo a'uzu bika min sharrin ma fi al yau wa sharra ma badahu rabbi a uzu bika min zuwa karshen shi sannan ka ɗauko allahumma bika asbahana wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nushur don allah bari batun wanda na ce nan ga kurun ka ce allahumma bika asbahana wa bika amsaina ka riga ka ce ga allah na wayi gari kuma ga allah na maraita kuma ma Allah rayuwa na zai karkare ya koma wani mutum zai ya kusa ya zo ya tangarda da Allah wani mutum ya isa ya kusa ya tangarda da abin da Allah ke rike da shi ka riga ka ɗauki lamurranka ka ba Allah sannan wancan na farko kuma da ka karanta ka ce me ka ce a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yau ka ce ina neman tsari daga sharrin da ke cikin yau wa sharri ma badahu da sharrin da kuma ke bayan shi haka kuma ka nemi alherin da ke cikin ranar yau ka nemi tsari ka nemi alheri daga Allah mutum ya cutar da kai bai iyawa ka nemi tsari daga Allah mutum ya cutar da kai bai iyawa shi yasa wannan maganin kenan sannan ka zo wurin saidil istighfar ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halattani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kana tafiya cikin karatu sannan ka zo Allahumma ma asbaha bi min ni'matika aw bi ahadin min halkika faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukur kana tafiya kenan sannan ka zo Allahumma afini fi badni zuwa karshen shi sannan ka zo Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya zuwa karshe shi ka zo Allahumma alimul ghaibi wash shahada fatir samawati wal ardi zuwa karshe sannan ka zo raditu billahi rabba ina da bayani ka nan raditu billahi rabba islami وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه rasula نبيا ورسولا ce ko ka ce raditu billahi rabba na yadda na tsakankance ubangiji shine ubangiji na in ka yadda Allah shine ubangijinka wallahi mai bautan ozomo bai iyaka mai bautan baba fiya god bai iyaka mai bautan fili bai iyaka mai zuwa wurin baba fi eh, eh ba su bai iyaka mai zuwa wurin eh, ya sunan shi konfuwa pra bai iyaka mai zuwa busumci bai iyaka mai zuwa antuwanya ma bai iyaka mai zuwa aigbe aigbe bai iyaka domin kar ka ce raditu billahi rabba na yadda na tsakankance Allah shine ubangiji na banda Allah ban san kowa ba banda Allah ban yi imani da wani ba Allah kai ne ubangiji na kai ne kai ne ni bawanka ne kai ne Allah na kuma na yadda addinin musulunci shine addini na kuma na yadda annabi muhammad wa bi muhammadin na yadda kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na sannan ka ruko ka fara ya hayyu ya kayyum ya ya hayyu ya kayyum bi rahmatika astaghith aslihina shani kulla aslihina shani kulla wala takillai ila nafsi tarfata ain bawan Allah kama wanga addu'a kama azkaru saba wal masa sannan ka kare zaka karshe ka ce asbahana wa al mulku lillahi rabbil alamin na wayi gari ne na wayi gari ne mawa ma ubangiji wanda yake mallakan mulkinsa kuma shine ubangijin talikai Allahumma inni as'aluka haira hadhal yau kuma ina neman ka ya Allah ina neman ka taimaka mini Allah ina neman ka bani alheru da ke cikin wanga rana da na tashi in kudi kake bida ba shi ka ci Allah ban kudi ba ya shiga cikin wadanga addu'o'i lafiya kake bida ba she ka tashi ka ce Allah ba ni lafiya ya shiga cikin wadanga addu'o'i she sa jama'a mu bar lokacin kusantar mu da Allah yayi kusa kan mu bar rayuwar duniyar mu yayi sauri mu bari kusantar mu da Allah yafi kusa mu shiga cikin littattafai mu koyu mu bari yara su koya mana mu bari maluma su koya mana mu nemi mu san Allah mu nemi mu san koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka karshe zaka je da zaka je da karshe kana salati ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asbana ala fitratul islam wa ala kalmatul ikhlas wa ala dini nabiyina muhammad sallallahu alaihi kyawawan zantuttuka da kake yi tsakaninka da ubangijinka ka kare kana la ilaha illallah wa da hula sharika goma sannan ka kawo eh, subhanallah wa bihamdihi ka kawo 100 subhanallah wa bihamdihi ka kawo 100 adada halkihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi kaya kai taiti kaya kai mai 100 sannan ka ka allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala bawan Allah wa ya gaya maka rana da ya ka tashi kai addu'an ga baka sa katanga tsakanin kai da makiyi ba wa ya gaya maka in ka tashi kai addu'an ga baka yi kusanta da Allah ba wa ya gaya miki kina wanga addu'a yi ya ganki yana tsoronki ba shetani na tsoronki mai hasada na tsoronki mai barna na tsoronki mai gulma na tsoronki shi sa jama'a mu daina zuwa gidan turu mu daina zuwa gidan boka mu daina bin pastors annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwa ka kaf ya ba mu cikin wanga littafin hisal muslim nemi ki san karatun qur'ani kaɗan kin iya ne miki san addu'o'i azkarai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana gado shi ta haka yau karatu na ba zai yi yawa ba mun karantar da juna wasu ababa da za mu kusanci ubangiji dukkan ku wanda ke kusantan Allah wanga abiyat ina yawan fadi malam ya ce mana من كان قريبا من ربي والله تسكن في قلبي wa ata bil mali ala hubbi wallahu yubariku fi kasbi malai ya ce mana dukan wanda ke yawan kusantan Allah Allah na zama zuciyar shi balle ya cire kuɗi kaɗan da yake so ya ba Allah sai Allah ya linka mai linkin balinkinsa nan za mu saya da karatun mu yi addu'a Allah ya kai mu sabon bako ubangiji ya kai mu sabon bakwai Allah ya rufa mana asiri Allah ya biya bukatan mu wannan tisha gh hausa tv muna muku murna da muka samu GH Hausa TV muna kuma addu'a Allah ya sa wannan talbisha ta wasu ta yi girma insha Allahu akwai wani program da muke shiryawa na mazauna ɗakin aure in Allah ya yarda za mu fito da shi kan wannan tasha mai albarka za ku ta bibitan mu dare mun cire darurukan da za mu ta yi kuna ta bibitan mu da shi ubangijin Allah ya yi ma masauraran wannan tasha albarka yana kan YouTube in Allah ya yarda kuma kowa ke saurare zai mai amfani jama'a mu daina bin abubuwan son rai mu kama Allah mu kama Allah mu yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bi koyarwan annabi ta kan hanyar maluma da suke koyar da mu Allah ya daidaita lamarin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslihna shani kullahu wa la takilna ila nafsi tarfata ajma'in ina gode ma kemaramani na Mr. Baba da Mr. Ismail daraktan wannan tasha mu gaba daya na isar da gaisuwa na zuwa gare ka in Allah ya da za ku gan sabon mako kuma in Allah bai kashe mai tada mu za mu fito wa akhirud da'awan an alhamdulillahi rabbil alamin